Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya dauka di na zuwa ne a daidai lokacin da salon damfara da sunan tsarin biyan kuɗi tsakanin abokan hulɗar kasuwanci ke ƙara ƙamari inda 'yan kasuwa da basu ji basu gani ba ke rasa dukiyarsu ga wannan tsari na ƙarya kuma hakan ke zama sanadiyar karayar tattalin arzikin wasu. A akasarin lokuta dai ana amfani da takardun bogi kamar Swift MT 103, Swift Act Copy da dai sauransu wajen yaudarar 'yan kasuwa a sunan an biya su su saki kayayyakin ga waɗanda suka saya daga bisani bayan tura kaya ba a ga kuɗi ba waɗanda al'amarin ya shafa su garzaya zuwa cbn don mika korafi a bisa wannan salon damfara ne muka tuntuɓi fitacciyar 'yar kasuwa mai fitar da amfanin gona zuwa ƙasashen waje kuma jagorar kamfanin gauɗe agro export binta gauɗe ban taɓa samun wani matsala ba akan harkan kuɗi a international transaction saboda in zami muna using irrevocable lc ne ko 100% cad to kin gan idan ka using irrevocable lc is the most reliable mode of payment saboda ba wani magana a scamming ɗinka saboda kin ga banki ne in ka ce kana da miliyan goma na transaction banki za su yi confirming cewa akwai wannan miliyan goma account in kuma za su rike kuɗin to kin ga in sun rike ba za ka iya kashe kuɗin ba ba za ka iya cirewa ba in kaya sun sauka banki za ta sakar maka kuɗin ka masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce matakin na bankin cbn ya yi daidai kamar yadda babban bankin najeriya ya ce dai ɗauki matakai ga duk wanda ya zo ya ce ya yi harka da 'yan najeriya kuma an tura mai kuɗi cbn ta rike har suna kawo sweep wanda yake ba na gaskiya ba ba wannan yana da kyau wane ne cbn za ta kama shine wanda ya zo yake cewa an tura mai kuɗi bai gani ba duk wanda yake harka da 'yan najeriya akwai hanyoyi biyu da ake harkar nan na farko shine ana buɗe letter of credit letter of credit hanya ce wadda duk wanda ke harka da kamfunan najeriya ya sani zai ce kahin ya saki kaya sai banki ya tabbatar mashi cewa ga kuɗaɗe nan a dola kuma an ajiye wannan bankin lokacin da kaya suka iso port na Najeriya kamfani ya karba sai a sakan ma wancan kamfani da ya kawo da kudin shi na biyu kuma shine akwai abin da muke kaya TCC wannan transfer ce ga kudi nan ka kawo mana kaya so wancan na Swift da yawanci mutane suke amfani da shi kuma wanda yake ba na gaskiya bane ba mu ga laifi ba da CBN ta ce duk wanda ya zo ya ce yana buƙatar kudin shi ta nan to shi za su kama domin shi ma yana cikin wanda suke taimakawa wajen abubuwan da ba daidai ba shi ma masani a fannin zuba jari na ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi akan kasuwanci. Malam Baba Yusuf ya ƙara da cewa. Wannan gargaɗi da babban bankin Najeriya ya fitar a kan shaidar biyan kuɗi na bogi da wasu masu harkokin cinikayya a ƙasar waje suke samu a ce an biya su kuɗi alhali ba a biya ba ya zo a kan lokaci. Harkar cinikayya kafin mutum ya saki kayansa ya tabbatar an biya wannan kuɗi. Don yawanci inda ake samun matsala shine ka aika da kuɗi kafin kafin wai a saki kaya ko su su biya ka akan kayan da zaka tura ko kuma a turo rabin kuɗi kafin ka tura kaya a samu communication wato tsakanin bankin ku da bankin wayannan mutane ko mutane ne ko kuma kamfanoni ne da ke ƙasar waje a samu abin da ake kira bank to bank communication tabbatar da cewa e wannan kamfani na gaske ne ba na boki ba ne na biyu shine idan aka turo kuɗin nan sai an tabbatar da kuɗi sun shiga kafin ka saki kaya to haka bankin Najeriya Central Bank ba ta da wani hannu akan wannan badakalar musayar kuɗaɗe tsakanin 'yan kasuwan ƙasa da ƙasa na Swift Code dai abu ne da ke ƙara tsananta musamman a cikin watannin baya-bayan nan inda hakan ya zama silar rasa rayukan wasu 'yan kasuwa da suka rasa dukiyar su ga wannan hanyar kamar yadda wasu alkalma daga yanar gizo suka yi nuni duk ƙoƙarin canji ta bakin bankin CBN akan yadda zai aiwatar da tsarin hada waɗanda irin wannan al'amari zai shafa daga yanzu ga jami'an tsaro don ɗaukan matakan da suka dace ta kiran wayar tarho da tura saƙon karta kwana da ya a yayin hada wannan rahoto. lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.